من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكين مختصر خليل منا شاهين لليد لليد منا شاهين الشرين جزء الثاني تنانا ها an ga wani aha ban ji ba wajalami a'a wa a ce wa akibiyar filmu masalatu ga dalar na mawa kwana an gane so mu sahi to shi na mala ya ce an lura da mumasala wajen abin da shahi ibdali gari bau zami aka lura da mumasala bin yari shari'a ga ma'auni na shari'a ma'auni na shari'a da shi aka sawa a kula da mumasala tanka da tanka mhm. Mhm. to in ba a samu miyaru shari'i ba to hobe al'adati sai a kula da masala da ma'auni na al'ada wanda an ka saba awo da shi ba ku da zaka na al'ada yanzu to in ba a samu miyaru shari'i ba sai a koma gare hmm. eh? miyaru shari'i mudu na ko na nauyi ko na ko na awo in ba kuma sai a koma irin ga tiya a kora ba akwai kora ba da aka aure da aka aure ta to zo wa ya asura wa ya yan abin da za a yi awon lauyar buwaya shi da kawai suke ko kuma an yi bida an gaji ba a samu ba ba su da halin kai garai ni mallaitin Jaza جاز ta hari يقدر على تهريه لكثرته ta hari hasashe ki zada ya halatta in lam in abin bai buwaya ba ala hari akan ayi sa hasashen sa ake sa li kasarati don yawa ne kasa akwai abin da bai kullu a hasashe ne don yawa sunan na malaman malaman usul suke kadir kowa wa basada manhiyo anhu duk abin da an kace an hana to ya an kai wannan kulli ba ta ce na in dai an ce abu kaza an hana shi to ya an kai kulli bisa gare to wannan kullin ba ta ce na mhm. illa li dalilin sai akwai dalili jama'a yanzu ana sayan 'ya'yan tun da ba su nuna ba sai wani aka ga ta yana sayan itacen mangwaro ko ba na ba ko ɗiyan ka shuna ba na ba ko na sayan gwada ba na ba an ka ce ai ba shi halatta a sai ya ce to magani zan yi to kaka buzo ina misa ina misalin abinda an ka halatta cikin sa ko ko abinda an fasidi kamar sai da dabbobi wanda an ka halatta wanda an halatta ci su Mhm. bila na jinsihi da naman jinsinsa a kawo tunkiya a ɗarme ko rago a ɗarme ko akuya ko bosuru a ya ce kafa sani kafin abal a washe kafa sa hau amma sharaɗi in ba da ba ah, amma in an ka ɗauka kafa sa an ka sa mata kayan yaji an ka yawara an ka sa albasa an ka ya ta cikin abin ga an haka hutun da gudana <laughs> lam yi ba ko kuma a sai da dabbobi sa ga abin da wato ta ba ta da tsawo kama ya leƙa ga mutuwa ana ganin alama ana magana a kawai wuka a sai sai da wani aula man ba ta koko abin da babu amfani fihi ciki na illa lahama dabbar da ba ta da wani umarni in ba nama ba ina misali kamar da daƙaƙen busuru busuru da daƙaƙe faɗa min umarni ba da nama ko yana da umarni bai barbara nama ɗaya lamun ba ta yi illa lahama na haka ba. kuma zo auƙallat ko ku akai amfani amma amfani ya man ya a ta yi kaɗan kamar da kyan rago kuzo wala ya duza ni bi da amin ajali da wancan da bai da amfani sai nama da wanga da amfani zan kaɗan ba shi halatta su yi ɗin a sai shi su da abinci zuwa ga ajali domin su ma abincin na ko abincin na ba malam ya ce bari mu yi rige a malam masallaci ce ne kamar da daƙaƙen rago hmm. shi na biyu buge waɗansa hmm. ina misalin abin da an ka hana an ka ce ba a sai sai to kamar cinikin nan na rudi kamar cinikin garadi cinikin garadi shi ma wannan bai halatta ina misalin irin cinikin da an ka hana ka bai a ha da kimati ha kamar sai da sil'ar ga da ƙimata wato kenan abin sai suwa gari an ka ce to nawa za a sai yace a awa ne yace ba kai ka so ce yace to sai ta sayanta awo sai ta rikimarta to shi kimata wasani ko ta mai daidai shi mai sai suwa wasani shi mai sai ko ta mai daidai an kiro wani an ci shi wa wai dabban nan kuɗi hmm. ko kuma ala hukumi an sai an kai abu sai suwa amma ba an sai suwa sai a hukunci shi wanda ya ba da abin a kulla ga tana an ba su asusu amma shi hukunci shin da da amru da zaidu wanda luka bukata shi hukunci wanda zai ce za a doka ko ko wannan kasuwa a kai mai wanda ya hukunta a kawo a sai ko ko abin da ba a sai da abin sai in wani ya yadda eh? Eh. a wata kuɗi a sai suwa yan akwai ilizami zai halatta hmm. in yi yau kuɗi kasan da an yi wannan kuɗin ɗayan uku na laihi ko dai mai sayi ko mai abu ko wanda ya kuɗi da an kawo wani ta yaka to ni kawo kuɗi ba ni ya santa haka nan ya sai mai santa haka nan ya lahi gawa ga eh? wanda ya mata kuɗi in an ka kawo ta shi ko ce ya sayi haka nan shi ko mai ita ce bai sai suwa ya yi lahi gawa ya lahi ga mai saye da wanda ya kuɗi za a ja husuma hmm. Eh, eh? Hmm. ai akwai motsi a zai kai a yi ciniki yan an haka inda za a sallama a daure ta babu kunu ya yi ciniki an ka ce ba a sallama ba an ka da ni ka ce

mai abu na da iko ce bai sallama abin kuma bai da iko to shi na sai da take ce to kaje yanka sai kana sai ka bar kuɗi in ba ka sai a koma da takasuwa wannan babu komai ya yi akai wani shi mata kuɗi ya akai wani yar mata kuɗi husuma za za a hadawa ga ɗaya mutum uku hmm. alaikum salam Hmm. Hmm eh.

wanda ya san abu ana zakkowa da shi a ce mai abin gana nawa ya ce yana kaza in mai abu ya ga dama ya sai in bai daga dama ba ya ce bai sai suwa a'a ga mai sayi ga mai sai suwa dillali kawai abin gida uku in mai sai suwa ce bai ɗi ko guda ba bai ga dillali nan ba ga mai so ga mai so ga mai kaya ga mai so aka ce dillahi shi mai kudi ya yi kudi mai kaya ce bai sai suwa dillahi na maganin a yi malahi ba wadda kagali aka yi bakai kai malamara daga ya mele yi eh. wato shi yasa ciniki duka babu ciniki kama bai ulmuka yasa bai ulmuka yasa shi a gaban komi nawa ka ci nawa ka ya yi ta sayi haka inda za a sallama bai eh. babu komi amma wani tsakanin mai sai da mai sai suwa ya ce ya sayan maka abinai kaza in kana da kuɗi ka kawo in baka da kuɗi ba shi na sayan maka kaza ko ku a kai shi kasuwa a sai suwa bisa ga hukuncin wani sai a kai shi kasuwa sai wani ne ce kuɗi ne kaza kai mai sai sai ka ce ka mai shi ce ya yadda wannan shi kenan Eh? wanda kake jin eh shin na ko matsalani ku ji mai ba haramci ba hmm. ban ba ba ba ban gane magana ka ba a da eh. eh. ba gudana ba

suna a yanzu suna a shin dillanci ni a dillanci eh. to kaga wannan daban kenan dillali daban bi'u bil qimati daban sai suwa shi da kima ko sai shi akan kima ce ni adda abu ni cewa ne yace yana so ni cewa ne ka sai sayanka ka sai wani kima wani kima ta take ta ka kuɗi aw bi bil qimati aw ma haka ma bihi fulani inda kullum uzima saboda rashin ilzamin in yayi shi wanga kaga in yace bai yadda ba don ba dole ya yadda ba to wanga zai riƙe abin nan kullum yana kallafe yana ji ne musamman lallabu na yau duk da lali an ka ba abu sai suwa shi ya ga ya riga ya gama samu abu duk wanda ya shigo da hana mai samu abin nan ƙaƙa yanzu kai mai magana gasar tattarne da aka yi kan wani wuri ka san tattarne da aka yi zuwa aka magana gada kai Eh, akwai mutum eh. tono ko kuma ta maka sil'a awo ka gane ko da bai amince ta ba hmm. ita sil'a ba ga wanda an karfin sama to duba duba wato ya ce ka sai ka so min ita amma ya ba shi kuɗi yake ce so min na jibinta ma sai aka so min ita amma kuɗin kun bai ambata ba so zo ko kuɗinta madalla da ilzami abin da ilzami ka sawo min ya ba shi kuɗi bai ambata kuɗi ba ya sai so mishi ko kuma na jibinta ma sai aka kuɗin ta. amma bai ambata mai ba to amma kuma da ya lizinta da ya jibinta mai ita dole na a fesuwa in ya dawo ya ce ya hwata abin da ya sahi bai iyawa ko kuma kuɗin da ba bai iya so misila da su sai ce mai wane ce na mu ce gidan da kake ciki ka ce ka kwashi kayanka ko shago na kwashi kayanka abin da ya zani to in akwai haka suke haram

wanda duk an kari na yana ciwa ya kosa kamar yanzu mangoro kamar irin mangoro da ka yawo yanzu ana iya sai shi a buge sai a ce a ruba ina na